Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 30 ga watan Janairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke kushe rawar da gwamnatin Najeriya ke takawa musamman ma game da inganta rayuwar jama'a da makamantansu. Ita kuwa wata ƙungiya mai kiran kanta Majalisar Dattawan Jihar Bauchi ta ce ta fa gani a ƙar. Idan ka duba kamar mukami na G.M.G na NNPC in ka duba yadda ake tunan mai a local government ɗin alƙaliri. Kamar kowace ranar Laraba, Sarfilo Hashin Gumal na tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. majalisar ɗinkin duniya na shirin ƙaddamar da wani asusun neman tallafin kudade da za a amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin boko haram ya ritsa da su arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka hada hadda dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya domin neman mafaka akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema inda za a amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyar sanadiyar rikicin boko haram a jihohin borno adamawa da yobe wato jihohin da rikicin ya fi kamari wanda aka kwashe shekara goma ana yi tsakanin mayakan kungiyar ta boko haram da gwamnatin najeriya kakakin ofishin da ke kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya james lake ya ce rikice-rikicen da suka taso a 'yan kwanakin nan sun raba farar hula sama da dubu tamanin da muhallansu ana dai sa ran za a kwashe shekara uku wajen aiwatar da wannan tsarin tallafi ta hanyar amfani da kudaden da za a tara rochester mutumin da ya kasance da ɗan aminin shugaban amurka donald trump ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhuma-tuhuman da aka yi masa guda bakwai masu nasaba da wasu sakonnin imel da aka sato waɗanda ke da alaka da abokin hamayyar trump a zaben 2016 wato hillary clinton a jiya talata aka gurfanar da stone mai shekaru 66 a gaban wata kotun tarayya da ke nan washington a makon da ya gabata aka kama shi a wani samamin da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suka kai a gidansa da ke ja florida da goshin asuba an tuhumi stone da laifuka biyar da ke da nasaba da yawa majalisar dokokin amurka karya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin imel ɗin da dandalin nan mai kwarmata bayanan sirri na wikileaks ya yi an kuma tuhume shi da laifin yin zagon ƙasa ga binciken da majalisar dokokin ke yi kan zargin haɗa kai da kwamitin yakin neman zaben trump ya yi da rasha shi dai stone ya sha musanta cewa yana da wata rawa da ya taka a wannan zargi ko da yake bice open ba a lokacin da yake ficewa daga harabar kotun da aka tuhume shi a jiya miliyoyin amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa da cikin kasar masu hasashen yanayi sun ce mai yiwa wannan yanayi da ya faro daga daren talata zuwa wayewar garin laraba ya zama tarihi a kasar tuni dai har gwamnonin jihohin illinois wisconsin da michigan suka ayyana dokar ta ɓaci a yankunan su a can yankin jihar dakota ta arewa sanyin iskar ya kai kasa da maki 32 na ma'aunin digirin celsius yayin da ya kai kasa da maki 52 a wasu yankunan jihar minnesota ya zuwa yanzu dai an samu rahotanni da ke cewa wasu mutum hudu sun mutu sanadiyar wannan tsananin sanyi ita dai wannan iska ta haɗo ne tun daga yankin tsakiyar yammacin amurka ta hada da gabashi ta kuma dangana da can yankin kudanci na jihar florida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a amurka john bolton ya gargaɗi babban alkalin ƙasar venezuela inda ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun kolin ƙasar umarni ta hana shugaban 'yan adawan ƙasar juan guaido ficewa daga ƙasar bolton ya ce amurka na allah wadi da barazanar da babban atonin ƙasar ke yi ga shugaba juan guaido kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zama mai daɗi ba ga waɗanda ke yi wa mulkin demokuraɗiyya zagon ƙasa ko kuma suke cin zarafin shugaban 'yan adawan waɗannan al'amura na faruwa ne bayan da hukumar washington suka ayyana takunkumi akan kamfanin man fetur ɗin ƙasar ta venezuela wato pdvsa 'yan sanda a brazil sun cafke mutum biyar waɗanda ake zargi suna da hannu a fashewar wata madatsar ruwa lamarin da a yanzu ya sa adadin mutanen da suka mutu ya kai 84 akalla mutum 276 sun kuma bata bayan da madatsar ruwan ko kuma dam ɗin wanda ke garin burmadinho a kudu maso gabashin ƙasar ta brazil ya fashe a ranar juma'a da ta gabata lamarin da ya haddasa kurarar taɓo da sharar da ake tarawa ta haƙar ma'adinan aiki wato akan tituna gidaje da gine-gine da dama laka ta rufe ciki har da wani gidan cin abinci da ma'aikatan haƙar ma'adinan ke cin abinci da rana. Labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji a yayin da wasu ke cewa ba su gani ba a kar game da ayyukan ci gaba a gwamnatin Buharin Najeriya. wata kungiya mai kiran kanta majalisar dattawan jihar Bauchi ta ce ita kan ta gani har ma ta taba Abdulwahab Muhammad gare ka. Sanin kowa ne dai jihar Bauchi ta samu kulawa a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. inda kusan abubuwa muhimmai da ake gudanarwa a kasar za a sami dan jihar wannan kulawar ya biyo bayan soyayya da kuma kauna da al'ummar jihar ke baiwa shugaba muhammadu buhari ne musamman ƙuri'u a lokacin zaɓe in ji cewar sakataren kungiyar Nigerian Consultation Ambassadors Network Abdullahi Kabir ya kara da cewa tamkar biyan bashi ne da kuma cancanta. Bisa la'akari da yadda jihar Bauchi take nuna goyon baya da soyayya da kuma wurin ba da dimbin ƙuri'a wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a iya cewa tabbas wannan ya yi mata biyan bashi. idan ka ɗauke shi ta fuskan cancanta jihar bauchi ta yi suna wurin ƙwararrun mutane wasu azaka wasu ilimi so in ka duba duk waanda aka ba wa'annan mukaman za ka samu sun yi fice a guraren ɓangaren da aka ba su wannan mukaman tabbas al'ummar jihar bauchi ta amfana da wannan mukame idan ka duba kamar mukami na gmd na nnpc in ka duba yadda ake tonan mai a lokal government din alkadari sai mu ce an amfana da wannan so kusan duka mukaman da ya babu wanda ba mu ga amfaninsa da mutum moriyarsa ba. Dr. Yusufu Abdullahi na kwalejin kimiyya da fasaha na Abubakar ta da Ali da ke Bauchi. ya yi tsokaci kan alfanu da jihar da ma al'ummarta za su samu. kwai Kontrola general na custom a kanal Amid Ali da ke jagoranci saboda yanzu irin kudaden da ake samu ta wajen hukumarsa na samar da kudin shiga wanda yake a shekara sun yi alkawarin da su iya samar da tiriliyon ɗaya da eh, biliyan dubu ɗari biyu to wannan kaga ci gaba ne ‘ya'yanmu na bauchi ba za su mance da shi ba ya sama musu ayyukan yi a wannan hukuma dai da sauransu sannan idan muka wuce za mu ga kwanan na aka ɗauki Professor Suleiman Ogoro. So, kusan kamar ni ina malami a kulaji Abubakar Tashara Polytechnic ba za mu mance da shi ba. Akwai lecture theaters masu cin mutane ɗari biyar-biyar wanda aka kawo mana wajen guda uku. Akwai auditorium, an kawo mana, an kawo mana motoci, you an mana ayyuka dai wanda dai gaskiya sai dai mu ci alasan barka. Muna da Professor Mahmud wanda yake shine shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa muna da spika ma wanda yake shine na hudu mafi daraja a, Najeriya Yakubu Dogara eh, tunda kaga an sami mutane na gari tunanin anan shine lalle za a sami ci gaba Ah, za su kawo ci gaba a jihar bauchi a wajen ah, tattalin arziki kawo ci gaba wajen ilimi da samar da ayyukan yi da sauransu to amma ai kasancewa da dan adam tara yake bai cika goma ba dole ne akwai wani abun da yake mai yiwa za a iya cewa na kasu ne ko kuma yake neman bukatan a duba shi cewa da na yi ga abubuwan da matsayin da aka basu ga kuma ayyukan da suka yi amma kashi sai zamanto cewa akwai abin da ya dan rage musu rashin haɗin kai sanata salisu ibrahim matori shine kakakin majalisar ina tabbatar maka da cewa ilahirin dattawan jihar bauchi da gwamnatin jihar bauchi da al'ummar jihar bauchi cike muke da farin ciki da godiya wa mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Abdulwahab kafin mu ci gaba ga ɗan Hausawa a Sudan. yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar maye ban shan fura ban mun ga hawa ko kumin shayi ban shan fura ban mun ga hawa ko kumin shayi shayi sama yana yalki zinariya ya haske duka duniya a ina yake a Najeriya Ibro Ibro sunansa Ibro a ina ana sansa dan kanawa baban kanawa jikan kanawa Ibro a nan Sudan muna sansa a nan Sudan muna sansa asmarawi soyayya tsaf ita ta sani ina waka domin na gode sannan na san kowa ya sani ina waka ta ina rawa ni ba na gaba da mutane kuma ba ni da laifi da kowa gaishe ka yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Sarfilu Hashim Gumel da gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin Najeriya musamman ma yakin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. batun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa shine abin da yanzu haka yake ciwo 'yan najeriya tuwa kwarya jihar zamfara da sauran makwabtanta na daga cikin jerin wuraren da matsalar 'yan bindiga ta addaba duk da ƙoƙarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jiha ke yi na ganin an magance matsalar amma har yanzu babu alamar sauƙi da ake samu abin tambaya anan shine shin matakai ko hanyoyin da ake ɗauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da 'yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne ya sa filin ciki da gaskiya ya karɓi bakuncin wani tsohon ɗan bindiga daga jihar zamfara da nasarawa mai suna alhaji abubakar usman wanda aka fi sani da shumo wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan fili da shi domin gano makasudin da yake saka wa mutane fada wannan hanyar da kuma dalilan da ya sa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah. Da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa, domin fahimtar yadda 'yan bindiga ke tunanin su tare da ƙaddamar da hare haran da suke. Suna Nasir Fil Hashin Gumal, a yi sauraro lafiya. Eh, akwai garuruwan da ake zuwa a za su eh, a wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu me ake yin haka to duk inda ka ga an shiga wannan gari kamar haka an je an walakantar da mutane an wargaza gari an kwace an kokona wasu to in an kai bincike a hankali akwai abin da mutanen garin sun kai da waya fa mutum ha komi rashin imani ne mutum bai maka komi haka nan kawai siddan ka je ka fada shi da rigima ba zai yiwu ba fa ni na san da sani tunda ni ya sani na da wannan abun duk garin da bai taba ku ba sa ido ba wani tsangoma haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin ba zai yiwu ba wallahi Allah ma ba zai ba ku ba sannan akwai wani abun da mutane suke sai ga an ga bako ba wanda ba a san inda hito ba a san aiki ne kawai a kame shi a yanke shi da yuka to wannan abun kuma shi ke kara hauhawar da abubuwa su yi muni babu ko barayin ne sun ka hita da kansu sun ka ta wurin sata an ka kashe wani wallahi tallahi za su hankura ba abun da za su yi amma in sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai an ka kashe musu mutum to shi ke sa su gune ma wannan wuri su aje alkawali sai sun je sun kona gari mm. Mm. shi yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar kamar gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje to gayyata shi duk inda sun ji an rena masu da hankali sun ka ga walakancin ta kai inda ta kai to za su iya gayyatowa in kuma suna da kayan aikin su za su je su yi da kansu don babu babu da ba a yi in da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa yawa su ta isa su shiga gari to ba su gayyata kowa su za su je su yi da kansu wanda an ka yi ma kuma ya gane cewa bai da kowa to dole ci zai yanda zai iya gayyato mutane su je su aikata abin da za su aikata shimu akwai hanyoyin da yanzu za ka iya faɗa wa gwamnati inda an neme ka samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar zamfara da yankunan birnin gwari da sauransu kwarai babban shawara ta ga gwamnati lalle sarakunan gargajiya su ne turakun ƙasa bayan da za a yi abun ya yiwu tsarin ya yi daidai dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maice su wakilanta na jihohi kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga daina sarakunan gargajiya yanzu kamar alal misali akwai kungiyoyin da ake kakawa waɗannan kungiyoyi bayan karin sace-sace ba abin da suke kara duk kungiya ko ma wani irin dan kungiya ne a tabbata mai gwamnati ta ba da wannan doka ya zama doka ga kasar najeriya dukkan kungiya ko ma wani iri ne to yana kasa ga sarkin gari nan ko da mai anguwa ne idan an gayi wannan tsarin to insha Allah ina kyautata zaton za a samu saukin abubuwa mutane masu rike da makamai ga babura su rika tahowa wajen su ɗari kaza wani sarki za su saurara za su saurari sarki ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi yan garin shi ya zauna ba zai yiwu ba ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu ba zai yiwu ba sai in shi sarkin ya jefar da kan shi wani abubuwa na wauta don da farkon abin nan akwai wauta saboda yan bangade su sun ka ƙirƙiri wannan bala'i babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar zamfara daga tsakanin banga da barayi kuma lokacin hukuncin da ake ma barayi nan ba a yi masu adalci in za a kashe mutum a tabbatar da lalle laihi na ya kashe shi wallahi kowa zai haƙura amma a je a kashe mutum wani a kasuwa za a gan shi a halbe shi wani za a kama shi a je sai an yawo da shi cikin kasuwa an ga mai walakan shi sannan a je a yanka shi kamar rago shi waya za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya akwai abubuwan da ake yi duk ƙasar nan kuma abu na ɗaya gwamnati ta yi haƙuri ta taimaka a gyara bangaren shari'a mutum komin matsayi na in yayi lahi a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi mutum komin kaskanci na idan ya yi kuskure in na haƙuri ne a yi mai haƙuri in kuma na tara ne a yi mai tara in ma na koma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi to ƙasa za ta zauna lafiya. akwai wata rana muna dawowa daga can mambila muna dawowa hanyar jalingo sai na ji karar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa sai wani a mota ne ke cewa be fiɗi wato ma'ana an harbe su kenan sai na fahimci kamar wasu eh, irin waɗannan barayin ne haka kawai aka wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su me kake wani ƙarin bayani in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abubuwan nan da ke faruwa to duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne su ba komi ba ne amma su za su je su yi hukunci da kansu ba bincike ba kuma to wannan hukuncin da ake yi na karhi da yaji shi ke haddasa fitintunu kuma wallahi idan ba an bai irinsu su ba yanda za a samu saukin abubuwan nan amma in yau yan ka dawo shari'a duk mutumin da ya laihi a zauna da shi a yi hira a gane cewa me ya kamata a yi da shi a faɗa ma duniya cewa ga abun da addali ne da za a yi mawa ni hukunci kaza wallahi kowa zai haƙura abun da nake faɗa waɗannan waɗannan mutanen da ake kashewa su waye ne suke kashe su kuma labarin da kuke samu samuwa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum to mu dai su iyakar sani mu waɗanda mun san suna wannan aiki yan banga ne shin da sanin hukumar da suke yi koko suna yin kashin kansu ne har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba har lokacin da an ka fara ɗaukar mataki na ramuwar gayya ba wanda ya taba zuwa ya zauna da sarakunan su ya tambaye shi wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya daidai ko bai yi daidai ba shin wannan abun ya za a yi a maganin shi wa ke sa su suna yi ba mu sani ba su ke sa kansu ba mu tambaye su ba mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne ko yayi ko bai ba shi shi din ne hmm, yadda yan boko haram da suka fara wa yan sanda kenan kwarai lokacin nan tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba ba shari'a ba komi su za su yi da kansu kuma duk abin da ke kawo talaka ya dauko shi ya je ya hukunci da kan daga laihin hukuma ne hukuma an ɗauki mataki yau ka je ka faɗa mai in mai anguwa ne ka faɗa mai ya iya saurare ka ka je ka faɗa mai hakimi ya iya saurare ka faɗa ma mai martaba ya iya saurare ka to shin ya ake son lokacin ayi tunda duk inda a tunanin ka ka kai kara ba a yi maka magani ba to kaga in an ka ja da baya sai ga wani an yi wani abu wanda ba ya dace ba ta yaya za ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa yau a ji eh, wajaje duk sun yi shiru kowa ci gaba da sana'arsa manoma su yi nomansu masu kiwo su yi su masu zuwa kasuwa su je su to abin da za a yi a nemi masu ilimi addini a don ba yanda za a yi jahili a shirya da dan uwansa jahili jahili dama batace ne kuma ɓatace ba zai taɓa shirya da ɓatace irinsa ba a nemi masu ilimi addini su sun kasan irin yanda za a yi yanda za a yi a tarbiyyatar da mutane kuma in za a nemi malaman na addini a nemi nagari gada a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi don saboda mutum yau kana ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je kai sai ya mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi duk mutumin da za a nema a faɗa mai shewa duk inda za ka je a kan wannan abun to lalle ka tabbatar da kai a matsayin ka bako kuma ka je gurin yan gari kana neman goyon bayan su da shawarar su don ba yanda za a yi a yi shugabanci in ba a shawara shawara shine gincikin shugabanci babu yadda za a yi kai shawara da mutane ashe don hasashen ka don tunanin ka ko don kwakwalwarka ko don ilimin ka ko don wani gwanin ta ka gano abin da suke ne ba zai taɓa yiwa ba amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne in ka je gada ka nuna masa cewa kai mai ilimi ne ka zo ka shiryar da su su jahilai ne ba za su saurare ka ba amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne ya za a yi a gyara abu kaza da na bashi abu kaza da na bashi ka nuna masu kama kun haɗa kun yi tarayya a cikin laifin da suke yi to haka haka haka haka za ka jawo hankalinsu su fahimce ka kuma za su yadda da abin da kake gaya masu. Alhaji Abubakar Usman kenan da aka fi sani da shuno tsohon dan bindigar da ya ce ya tuba ya dawon hanyar da ya kamata. ya kuma ke son taimakawa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin fansa. Yanzu amadadin madadin Nasiru Adam El Hikaya, ni sarfi da hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A kasance lafiya. Ba gaida ɗan mutan gumal, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa da murar Amurka. Mai magana Malam Ango malamin makaranta assistant head teacher Murtala Moda Primary School jihar Kebbi Nigeria. Yana addu'a Ubangiji Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin lauyoyin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya. dangane da wannan bakala da ke tsakanin su ina muku fatan alheri ku tashi lafiya malam ango malam makaranta ya wuri assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi a ra'ayina na yau zan gode ma gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari da take ce da ɗalibai 'yan firamare school abinci a makaranta hakika wannan shiri ya samu karbuwa mu dai a nan jihar bauchi ya ƙara yara su fito makaranta ɗari bisa ɗari lallai wannan shiri ya samu karbuwa kuma muna godiya ma shugaban kasa allah ya saka masa alheri da ciyar da mu 'yan makarantar primary school na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi salamu alaikum sashen hausa na mular amurka mai magana yusuf bazuka mai laida gwalalo a jihar bauchi to ina kira ga junan mu 'yan siyasa musamman ma matasa na kasa da game da bangar siyasa ita wannan al'amari na bangar siyasa ba ku abu ne ya kamata duk ɗan takaran da ya zo shi to a rungume shi hannu biyu a nuna masa ana ra'ayinsa idan ya koma wani ma ya zo shi ma a rundume wannan shine siyasa amma ba mutum ya zo yankin ku ko ya zo garin ku neman ƙuri'unku kuna ihu kuna tara da suka kuna karta adda a kan kwalta ana ihu to wannan ba ba shine siyasa ba har ma wani ya rasa ransa ko wani ya jikata su yan siyasa na idan suka ci kujerar nan zuwa za su fita ma mulkin su matalakawa sun bar mu da jajen mun rasa wane ko kuma wane ya yi rubutu saboda haka ya kamata matasa su yi hasara siyasa fa a rage mata gaba gabar siyasan man yana nema ya yi yawa ya kamata mu san abin da muke dan takara fa idan ya tsire ran nan in ya fita ya shekara kuma ma bai dawo gurin saboda haka ya kamata matasa a yi hasara tara da shuka da zagi da ihu da bakar magana da ciwo abokin zama mutunci a da yaushe saboda bambancin siyasa da wannan fa baki da baki ya kamata ni haskara mu koyi siyasa ba haka turai suke siyasa Salamu alaikum daga da zuka mai laida gwalalo a jihar yanzu kuma ga mahmud da labaran duniya an manfa a takaice majalisar ɗinkin duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kuɗaɗe da zai amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin boko haram ya ritsa da su a arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka hada haddato dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya domin neman mafaka akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema inda za a amfani da dala miliyan arba'in 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyara a sanadiyar rikicin boko haram a jihohin borno adamawa da yobe roger stone mutumin da ya kasance da aminin shugaban amurka donald trump ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda bakwai masu nasaba da wasu sakonnin imel da aka sato masu alaka da abokiyar hamayyar trump a zaben 2016 wato hillary clinton a jiya talata aka gurfanar da stone mai shekaru 66 a gaban kotun tarayya da ke nan washington a makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suka kai a gidansa da ke jihar florida da goshin asuba miliyoyin amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar masu hasashen yanayi sun ce mai yiwa wannan yanayi da ya fara daga daren talata zuwa wayewar garin laraba ya zama tarihi a kasar tunda dai har gwamnonin jihohin illinois wisconsin da michigan suka ayyana dokar ta ɓace a yankunan su a can yankin jihar dakota ta arewa sanyin iskar ya kai kasa da maki 32 na ma'aunin digirin celsius yayin da ya kai kasa da maki 52 a wasu yankunan jihar minnesota mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa a amurka john bolton ya gargaɗi babban alkalin kasar venezuela inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun kolin kasar umarni ta hana shugaban 'yan adawar kasar juan guaido ficewa daga kasar. bolton ya ce amurka na allah wade da barazanar da babban atonin kasar ke yi ga shugaba juan guaido kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zamanto mai daɗi ga kowa ba masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kaɗa garba ke muku fatan alheri.